To malamai maza da mata da suka halar a wannan ɗakin muhawara barkan ku da yau mu kuma da saduwa da ku a daidai wannan lokacin inda tare da ni Tala Amadu da zan sha akalar shirin zamu gabatar da shirin muhawarar Studio Kalangu. Maudu'in muhawara ta yau shine kan batun matsalolin da mata ke cin karo da su wajen ci gaban jagoranci, abubuwan da ke hana ruwa gudu da hanyoyin magance su. Sanin kowa ne a yau mata na cin karo da dama da matsaloli wajen sanin hanyoyin ci gaban jagorancin ɗiya mata. Fitowarsu a dama da su da marishin sanin daidaito da samun sa'ar sanin menene jagoranci lamari ne da kowa ya sani duk duniya wajen samun amfano waɗannan abubuwan. A ƙasar Nijar duk da cewa akwai ci gaba akan al'amarin da ya shafi ci gaba wajen damawa da ɗiya mata a duk fannoni na rayuwar yau da kullum musamman ma wajen ɗaukar niyya da ma fannin siyasa za a iya cewa da saurari na aka ba. Ƙaƙa za a fassara jagoranci. waye ya cancanta da zama jagora mace menene amfanin jagora mace wajen ci gaban ƙasa waɗanne irin ƙalubale ne ke kawo tangarɗa wajen ci gaban jagorancin mata ta ƙaƙa za a taimaka wajen kawo gyara da ma fitowar mata da ma yadda za a magance matsalolin don amsa waɗannan tambayoyin muna tare da madam fatima muhammad shugabar wata ƙungiya ce mai suna eh, association jeune fille leader waɗanda suke fafutuka wajen kare haƙƙoƙin ɗiya mata da kuma kuma ci gaban su bayan shi kuma muna tare da Malam Habubakar Sode shi ma masani ne bisa kan harkokin da suka shafi jagoranci sannan kuma akwai muna tare da madam azara muhammadu shugabar wata kungiya da ake kira da ake kira eh, association des femmes contre la a nan jihar agadez Malamai maza da mata barkan ku da halartar wannan muhawarar tare da godiya da amsa goron gayyatar Studio Kalangu. To yanzu bayan masu sauraro sun san sunayen malaman mata da maza, ina son kowannen ku ya faɗa mini me ake nufi da jagoranci da ma muhimmancin shi. malam abubakar za mu hara da kai <clears throat> masha Allah na yi godiya da wannan eh, lokaci da kuka bamu mu don mu faɗi iyaka gwalgwado sanin mu da muka yi bisa tambayoyin da za ku yi mana da fatan za mu yi su akan daidai to jagoranci dai eh, kamar yadda kika tambaya da ake cewa wanda ake cewa leadership shi jagoranci ne kenan mai muhimmanci eh, kenan yana tare da in a tsamin kungiya ne za a ce kungiya ce wanda take da sani kenan tana da mutum a sama shi shine ake cewa leader shi wani leader ya san yadda zai yi tafiyar ko kuma a ce yana tafiyar da eh, jagorancin wannan kungiya ko mutane ne ko jama'a ne yana jagorancin shi daidai iyaka da gwalgwado don cimma gurinsu kenan gurin na suna cimunsu inda wani kuskure sun san hanyoyin da suka yi su bi su gyara su inda wani tafiyar fannin tafiyar da mutane yadda za a da jama'a ke dai abin da suka sa makansu sai sun cimma gurin shi kuma suna ci har sunansu ya hoto da cewar suna cin wannan guri shine mahimmancin eh, kenan jagoranci da ake cewa na leadership to za mu zo gare ki fatima ta muhammad da ke menene kika gano mi ake nufi da jagoranci da ma muhimmancin shi na ɗiya mata a ki na mace to abin da dai ake nufi da jagoranci na mata leadership feminine kenan to kamar yadda Malam Habu ya faɗi shi jagoranci na mata abin da yake nufi kamar haɗin kai ne na mata bisa kan wani guri da ake suke so su cimma kenan haɗin kan nan nasu su haɗa kansu saboda su cimma wani guri kenan haɗin kan nan nasu a cikin shi suna da jagora wanda yake tafiyar da wanda zai kula da wannan tafiyar da za su yi na cimma wannan guri wannan jagoran shine zai kulawa da dukkan abin da ya shafi kungiyar nan tasu ta mata duk wata matsala duk wani abu da zai zo wannan jagoran ita ce zata magance su ita ce zata tattaro mutanen nan matan nan su tattamna tsakanin su har su samu hanyar da za su warware wannan matsala su cimma wannan gurin nasu shine wannan to hajiya azara kina jagora ta mata a nan jihar agadis a fuskara jihar agadis kamar muke son mu je da farko ma menene ma ake nufi da jagorancin ɗiya mata to abin da dai ake nufi da jagorancin ɗiya mata kamar mata ne waɗanda suke suna iya su shiga gaba suna iya su buga gaba suna iya su tattara mata suna iya su yi abu da dama wanda shike zai zuwa cikin wanda yake za a ci gashi na wanga na ci gaban mata ne kasan an ka ce ko cikin bishashe dole akwai jagora to kenan wanda ke iya tattara kanun mutane mutum dai mai hankuri mai fusaha mai abu dai da dama wanda shi ke na gama hankulan mutane shine dai zamu ce ma mu jagora To Malam Abubakar za ni ƙara koma gare ka tambaya ta anan ita ce kaka ake iya zama mace jagora. Masha Allah. Eh, ya ake zama mace jagoranci shi wannan kamar zama jagoranci abu ne wanda yake ah, ya kasu ya rabu. wata jagorar zaki gani Allah Ubangiji da ya yi ta ma aka haife ta ma akwai wannan ilhama a gare ta akwai wannan annuri da gare ta kamar baiwa ce ta tashi da shi kenan in wani abu ne take so ta cimma guri ko kuma wani abu ne za ta shiga gaba a yi an san an sa ta gaba a cikin gurin kuma ita da kanta ma inda abin a tattaru ne a gamu za a ce za a yi kaza in dai tana nan kin an san in ta shagoranci abin da an ganta an san ta jagoranci ta jagorancin abin a cimma guri. wata kuma sai ki ga yau da gobe kenan tana bin bayan wata wadda Allah ya ma wannan eh, bewal za ki gani ita ma ta koyi wani abu ta fuskanci wani abu ta lakanci wani abu ko kuma a wani waje wani fanni fanni yau da gobe za ki gani ita ma ta koyi wannan shi jagorancin ta san yadda za ta tafi da shi kenan kamar yadda kwatanta ya zama eh, fanni biyu ne wanda Allah wangi ya sa wannan eh, eh, baiwal Allah ba ta kuma da ita wannan wanda ta koya cikin shi to kin ji a takaice in abin a gamu ne kenan wanda zai jagorancin tun an san shi ya hudo kan shi a cikin jama'a kenan kuma hallo jagoranci yana tare da iyaka abin da ake so a cima guri kenan in wannan ta iya jagoranci bisa kan can guri zan dauki miki misali kamar bisa kan hanyar eh, shirya sulhu da wani wani ne wata kuma harka wanda za ta yi ta hanyoyi wanda za ta bi harkar eh, tarbiyya da wani education ita kuma ta san shi wannan za ki gani harkar wani fafurtuka kowace mace dai da bai wanda Allah ya bata eh, wata tana iya gama duka amma wannan sai ki gani a takaice wannan wannan wannan kowace da yana ta shine ya zama amintu ake zancen leadership feminine kenan wannan haɗin kan nau'in nan jagororin shine zai zama zama eh, babban eh, daga ta kowa da kowa a nan ne za a iya cimma guri in wannan ya kama wannan ya kama wannan ya kama wadda take sama ita ta san da wace ce in bisa kan fanni kaza ne muke so mu cimma guri wace ce zan sa gaba ni ma ni ce jagoranci amma na san in na sa wance ko na gama da ita za mu ci guri to shine kamar baiwa ce wanda Allah ya yake bada ko kuma wani sani ne wanda Allah ke sa lakance shi yau da gobe wanda zai zama to kana jagoranci kyaukyawa wanda ana cimma guri to a halin da ake ciki a yau a kasar Niger wani hali ne ɗiya mata ke ciki. Bin yi dogon bincike ba na san menene halin mata haka wanda suke ciki me ni dai na san a bisa kan fannin kaman eh, jagorancin bisa kan jagorancin abu ne nake ganin kamar yana zuwa ana cin maguri ana kamar dai in ka ji waya baya kwanan baya abubuwan da ake yi da yanzu irin abubuwan da ake gani suna wakana ana ci gaba kenan ku ci gaban nan eh, za ce kenan sun fara ganewa ko kuma sun fara eh, yin abubuwan da ya kamata a yi don a cin maguri shi kuma ne za a yi abubuwan cin maguri ban san ko tambayar tana cikin wannan yana tare da kenan zaman horo zaman haɗuwa a yi aiki tare hmm, a kirayi wanda ya kamata ya zo ya aikin kuma a sa wanda ya kamata ya jagoranci kai kuma wanda aka sa jagoranci ka san da wani ne da wani ne wani me yake iya mini wani na gamu da shi wance me za ta mini wance mine ne gurinta dan mu gamu mu yi yaƙi tare mu ci mu gurin bisa kan fannin abin da muke so fanni ya tattara da yawa ne akwai fanni na harkar karatu akwai fanni na harkar tsaron ƙasa akwai fanni na harkar eh, kare hakkin yara akwai fanni na harkar wani karatu na mata ko a ce aure na dole da ake yi kowanne dai ya gamu ya rabu akwai harka zaki gani kamar na pratik eh, mai ake ce mishi eh, al'adodi da ake yi wanda ya zama to suna kawo cikas a cikin eh, rayuwar mata to wata ma ita ma talakanci wannan fanni kenan sai an gamu da ita za a tattaru duka wasu abubuwan da mata ya kamata in sun shiga sun yi jagoranci za a ci ma nasara kenan sai sun haɗu kowace ta kawo ta ta gudunmuwa in ya so a ci a yi aiki tare. Eh, to madam azara mamadu kamar a matsayin matsayinki na shagora a wannan kungiyar da ke fafutuka kamar wajen kwato hakkin ɗiya mata a nan fuskar jihar agadas muke son mu ji kamar takaka kike ganin ɗiya mata wata irin rawa ce ɗiya mata ya kamata su taka wajen ganin sun ka gudunmawar su fannin ci gaba haka na ƙasa ne na jiha ne na gari ne na kansu ne to abin da zan ce rawa na ce abin ga rawa a gani mata sun yi ta ta basa kowane fanni duk babu inda mace take wanda za a ci an raina ta yan aikin gwamnati kike mace dai ba za a ce ba an raina ki in kasuwanci in menene dai mace take yi duka ko da shike akwai matsaloli waɗanda suke mata suke gamuwa da su in kin ka duba kin ka gani a siyasance ma mata suke yin rawa a taka a gani yau in kowa ya gani lokacin da ake ake rubutu da bar bai kai ba ma ga zabe lokacin da ake rubutu in kinga zo cikin jere in kinga iske jere sai kin cilga mutum mace goma sha biyar mace goma sha shida ki iske namiji guda wannan kowa ya gani ne a ranar zabe shi ma haka nan ne to amma a yau in ba nan da shike ai ya kamata wannan ajerin da an ka gane shi wannan kokari da ake an kai ai ya kamata a ce bai kai ba ma sai an sa harkar kota cikin wannan dole za a ba mata hakkin su tunda sun yi aikin a zo a gani tunda sun yi wahala sun yi abin ga amma in ba dan kota ba an gode ma waɗanda sun ka sayo mana wannan kota da mata ba za su samu komi ba duk da kota kin sun ga yadda haka ake kokowa zan baki misali na yanzu a gadas ana ana sa komin komin ga dai labarin da muke da yanzu dai kai mace biyu ne mun ka samu wa'anda dai muka tabbatar da cewa su kamin sun wuce sun shiga cikin executive tun da yau mace gurinta jagora duka yau gurinta bayan nan nata su san da kalan tana musu kokari su san da ta kwato musu hakinsu su san da mace nan da su da kaza zaba jagoran mu ba ta yi jagorancin banza ba ba mu yi zaben tumin dare ba me ina in baka cikin inda ake doka eh, decision kenan babu abin da za ka yi to a dai labarin da ke gare mu a yanzu dai kai mace biyu ne arlit mun samu premier vice mayor a aga da an samu deuxième vice mayor to muna saurare ga wa'ancan alhali mun yi ta magana mun ce duk inda abin da ya kamata a sa mata cikin executive 25% kin nan da an ka bamu in ma ba a bamu na kokarin da mun kai na aikin da mun kai na yanda mata sun ka kashe kansu a ba mu na na kotakin da gwamnati ta bamu da Allah ya rubuto da za a bamu to ko shi ba a same shi ba parce que ni sai in ce ba a same shi ba tunda dai in an ka doki mayar an ka doki fismer duka namiji yau ina kwata take a nan ba a yi respecte ba wani wuri to kamar mine ne kike ganin miki, ne ne ke kawo wannan tsaikon wajen ci gaban na ɗiya mata ne ke hana ruwa gudu to na farin dai sai in ce dai kamar dai kin san dai son rai na maza wannan shine babban abu son rai na maza bayan shi kuma a jimilce shi ma sai mu ce akwai kinga rashin wayewa kanunmu akwai diya mata akwai kuma talauci tun da yau dai agaris kowa ya san yadda zabe yake yau da inda baka da abin hannunka ma har ka za ta maka wuya ko da shike alhamdulillah duk da haka dai ana ba da kokari amma akwai masaloli akwai masala talaucin nan yana handicapikin mata kwarai ma wallahi talaucin nan ke sa mata suna wata yana andika su sosai ma kai ba ma wata abu kullum ma shi ke handicapikin tun da yau ki diba gani takara ce za a yi in sa ka takara in ma baka ba da in ma baka abin ka dole wani abu dole sai ka yi shi kin ga gamuwa za ka yi da mata dole sai ka tafi ka doki mota ka sa essence ka sa ka yi komi da komi ba ma sai ka ba da ba ba mu encourage mu na wannan a sha conscience vraiment ba mu encourage kin shi muna gani ke wannan bai ba ka je dai ka tallaci program kin ka amma tsarin da ka yi ka je ka gaya ma mata su gane ka gaya ma maza su gane ka gaya ma matasa su gane amma wannan duka sai da moye. sai da hali in babu hali harkar nan tana da wuya kuma gaskiya dai eh, ku yahe ne tarmikin da zan itilize akwai kuma jahilci cikin mu muna da jahilci sosai ma mine ne zan cewa zan cewa jahilci yanzu ka diba ki gani da maza maza an hira ba kanuwan mata saboda abin da ake ce mana sarki ce ma divize pour mieux régner an hira ba kanuwan mu ana itilize duk kowace kowace kowane fanni dan dai a durkusa mu ana ana yin shi amma fa wurin zabe mu ne rubutu mu ne eh, malam Habubakar kana ganin cewa kamar mata na ba da gudunmawar su sosai wajen jagoranci ana agadas eh zan fara daga nan agadas kin in ce lalle eh, ina ganin suna ta bada kokari tana tare muke da su dare da rana muna ganin irin kokarin da suke bada kuma muna ganin na wani fanni suke bada kokari kuma muna ganin wani irin sakamako ake samu saboda ban gaba irin eh, gamuwar da za a yi ko irin taron da za a yi ko irin muhawar da za a yi wannan ba a tambayi ba gudunmuwarsu kuma kuma suna kawowar kuma muna gani muna aiki da shi to zan ce gaskiya ana ci gaba kuma sai a ce wannan ci gaba tun da mu nan mun ga abubuwan da su wa'innan suke yi kenan in ka diba kenan a duka kasar ta Nijar muna ganin kamar tahiyar tare ce ake yi saboda su wannan eh, kamar lanki kawai wanda muke tare da su kin ai akwai kungiyoyi da yawa wanda yake na kasa ne su suna ciki kenan ko muna ganin ah, yanda muke tsammanin abubuwan su tahi suna nan tahiya kamar da ake so To sai mu komo gare ki eh, malama eh, Fatima ta Muhammad matsayinki na jagora mace ko matsayinki na mace ma kaka ne kamar kike ganin waɗanne irin hanyoyi za a bi da a yaɗa jagorancin ɗiya mata kina ganin mata na ba da gudunmawarsu sosai wajen jagoranci suna ba da gudunmawarsu wurin wurin jagorancin nan kuma abin da ya kamata a yi shine wayewa kai a waye musu kanuwa wurin saboda su san menene jagoranci yake nufi menene muhimmancin shi kuma su san su san hakkinsu su san hakkinsu don su samu su kwato hakkin nan nasu ina ga wa'annan su ne hanyoyi wanda ya kamata a bi saboda a siya da jagoranci cikin mhm. al'umma cikin eh. mata to kamar akwai gudunma da suke ba da mata yau wace irin gudunmawa suke bada wajen jagoranci yadda suke fitowa suna harkoki bisikan harkokin to gaskiya eh, mata suna bada suna bada gudunmawa sosai suna cikin jagoranci tunda zaka tar da yanzu ko cikin harkar siyasa ma akwai mata ciki kenan sai a ce alhamdulillah mata sun fito yanzu da dama sun san eh, sun san mahimmancin jagoranci tunda har suka fara shiga harkar siyasa da sauransu kenan suna ba da kamar ce irin gudunma suke ba da ƙasa idan suka zan jagorori hakan ga na siyasoshi ko na cikin gidaje saboda yau in an diba mace jagora ce ko a cikin gidanta to gaskiya za su ba da gudunmawa sosai saboda in aka ce jagora kenan deja an san da ba mutum ba mutum shi kaɗai ba ne zai wannan jagoranci shi jagora zai yi kulawa da ci gaban eh, al'umma ci gaban mutane wanda yake tare da kanin a yada cikin al'umma da ya an zaka jagoranci baka yin shi kai kaɗai sai in kana tare da mutane to za su yi aiki wanda eh, zai sa su ci gurin wannan eh, gurinsu eh, za su yi aiki bisa cin gurinsu wanda suka suka yi suka sa gaba deja kanin eh to za su yi aiki gaba ɗaya don su cimma su wanda suka sa gaba kuma za su yi tunani bisa kan ci gaban al'umma tunda ita mace tana da tunani sosai kuma tana da tausayi kenan duk abin da ya shafi al'umma duk abin da ya shafi ci gaban ƙasa da ci gaban al'umma zata tunawa da shi to kamar yanzu in an diba za a ga cewar kamar matsayin ki na mace kamar ya ne kike kallo ko akwai wani misali da suke ba na mace jago an da wasu na cewa kamar mace a gidanta ma jagora ce kamar ta kaka mace zata iya zama jagora a cikin gidanta To gaskiya kai a mace a gidanta ma jagora ce tunda ita zata kula da dukkanin al'amarin da ya shafi gidanta. Yanzu duk abin da za a yi cikin gida ai sai da sanin mace. Ita ke kulawa da gidanta tana kula da ɗiyanta da hulɗata ita da makwabtanta da al'umma duka kenan da mijinta da 'yan uwanta da kowa da kowa kenan nan ma jagoranci ne in baka san ba yadda zaka kulawa da gidanka da 'ya'yanka da mijinka da eh, hulɗaka da makwabta da sauransu yana ba za a iya a saki ma ragama ba da eh, cikin gida yawa eh. mm. to so tari za ki ga kamar mace ita a cikin gidanta idan kamar bata zama jagora ba hakan ga kaman ana kwace mata wasu eh, hakkokinta daga kamar miji haka misali kamar mata da miji zaki ga a cikin gidanta akwai wasu abubuwa da ya kamata mace ya kamata a bar mata yi shi sai zaman da namiji ke kama to kina ganin kamar rishin kamar macen ba zama jagora ne ba yasa namijin nan nata ya kwace ko kuma kakani mai ke ka irin wa'annan matsalolin wa'annan matsaloli ne da yake ana fuskantar su a cikin gidaje sai mace ta yi kokari ta ta kwato hakkinta kenan in mace ta kwato hakkinta ta san abin da ya kamata ta yi da wanda bai kamata ba ta yi shi ma namiji in bai sani ba ya kamata mace ita ta kwatanta mishi da abin da ya kamata da abin da ya kamata ta yi shi kenan ba shi ba zai yi mata shi ka misali kina da kowane dan misali haka da zake bani akwai abin da yanzu mace take iya ta cikin gida wanda namiji shi ba zai iya shi ba ko kuma kowane ko mine ne ma abubuwa na cikin gida haka mace na iya yi namiji ma na iya suna iya su ga musu yi ayyuka su yi kowa yi abin ga ko kuma dai dole sai namiji tunda sai ga yawancin gidaje za ki ga kamar namiji sai a ce shine jagoran gida a ce shine chef de famille in ba in ba shi abu ba mace ba ta da izinin ta yi wani abu kamar ta wannan fannin kaka ke ganin ya kamata mata su yi da saboda su kwato hakkin su to ina ga irin wannan cin hakin abin da yake kawo shi kamar ummace ya zamanto komi sai in namiji ya yi mata shi akwai mazan da basu da tausayi wanda yake in su suke kulawa da gida wani abincin yara wani menene duka wannan sevre abin ga kamar responsibility insu ne yawunin bisa kansu ne yake amma in suna yin shi sai su ji kamar sun fi mace karhi kenan in su yi wannan abun ba kamar sun takura mata suna cin hakkin ta sosai to ita mace in tana da sana'arta tana da tana iya ta biya kanta bukatunta wani dan karamin bukatunta dai na cikin gida hakan gade ko na ƴaƴanta ba hita tambaye namiji ba amma in ya zaman ta kullun hita tambaye namiji wani bi saboda ya san shi ne kaɗai zai iya yi mata wannan abu sai ya dinga ci mata rai yana kiyawa ya yi mata shi kenan deja wannan matsala ce To hajiya azara yanzu in an duba za a ga cewar ɗazikin ɗauko wata magana inda kike batun kaman wajen batun ko takin yanzu a zaɓuɓɓuka na shekarar bana na 2021 za a ga cewar kamar wajen kamar yadda kika ce wurin rubuta sunaye rajistan sunaye na waɗanda suka cancanci yin zaɓe duka mata na kan gaba haka zalika wajen fitowa a yi zaɓe sai zamana kuma yau in an duba za a ga cewar kamar mata an samu 47 na diptoci mata wanda za a iya cewa kamar ya kai kamar eh, kashi talatin cikin ɗari bancin shi kuma in an duba za a ga kamar a fuskar gwamnati kuma mace biyar ta cikin ministrori talatin ya kike kallon wani lamar me za ki ci to mu za mu cewa nan gaskiya lokacin da an kai zaben nan na deputoci babu macen da bata yi murna ba babu macen da bata yi dariya ba tunda an ka diba an ka gani wannan shine na fara inda an ka samu mace hamsin ba daya a cikin assembly hamsin ba daya kenan zuwa gaba ma an kai su nomination muna mun ce watakila an kai nomination akwai wanda shike mun gan su siplant kin su watakila mata ne an an kai nomination an kai nomi su wa'annan za mu samu watakila fiye da hamsin kin ma amma da ya sha hamsin ba da yakin ma murna ce gare mu mun diba mun gani abin ya yi kyau amma murna nan tamu kuma lokacin da an kai gwamnati kuma gaskiya ta koma ciki tunda dai mun yi ridi muna dai jira tunda dai mace biyar bisa talatin da uku kwata ba a yi respectakin shi ba biske ga post nominative ma kashi talatin ne gare mu bisa dare to a nan sk ya yi ma kashi bai kashi goma ma energy ko bai kashi an tuka bai kashi goma sha biyar ba tunda dai abin da ake diba a samu da yawa ne to wannan dai gaskiya nan dai mata sun yi magana kuma muna neman dai a yi a gaba dai a daidaita shi a daidaita shi ko takin na ya kamata a ce ana respect takin ta kamar yadda na kwatanta ne in ma ba a mamu na aikin da mun kai a ba mu umwansu na ko takin ba haka nan ba mata bai kai ba ma sai an yi kota inda ra'ayin gaskiya ne ake bi ba ma sai ka sai da kota ba Tunda mata sun yi aiki suke hitowa suke hitowa su yi rubutu suke hitowa su yi zabe kuma amma an an ka zo rabo jama'a sai kuma abin gansu lahi shi dai har karan dai gata to kamar kaka kike ganin waɗanne hanyoyi ya kamata a bidan saboda a gyara eh, wannan abin ga kama a ga mata sun fito da fifi fuskar kaman wajen eh, sun fito sun zama jagorori na gari wanda za su kaci gaba ta kakata wani hanya kike ganin ya kamata a bi don a ga don mata su yi hoɓasa su hito su ma yadda maza ke hitowa to na farin dai na dai mata su fito eh, sai an gama kai a kiyaye masu zowa ku ceci ku ceci suna raba kanuwan mutane wannan ba yi ba ne ba yi ba dan dai mu zamanto kullum suna da su bar mu nan cikin inda muke kullum ba mu ci gaba shi yasa suke ba da ke waka nan kuma mata ka yarda da kanka da kanka ka tabbatar da cewa babu abin da in kai yi niyya ba za ka iya yin shi ba da yarda Allah duk abin da ba a hana mace ta yi shi ba tana iya ta yi shi amma sai ka yarda da kanka da kanka amma an ka shiga wani goce goce wani abin ga haka wanga abin eske na iya yin shi a wanga ba nawa bane wanga ba abin ga bane akwai abubuwan da Allah ya hana mace ta yi su wannan daman ba mu nufar su wannan daman ba mu yin su ba za mu neman su ba amma abubuwan da mu addinin mu ya ba mu incin mu yi su wannan kokowa sai a yi ta ina ma sha Allah wannan sai mu yi ta wannan kokowa muna yin ta amma sai kin yarda da kanki kin san da cewa wannan abu in kin ka sa shi gaba zaki iya yin shi lokacin nan ne Allah ma zai kama miki Firaiman ni gani na kai mace in dai kin yarda da kanki kin yarda babu abinda da mace ba ta iya yi to kuma yanzu matsayinki na mace jagora kamar ta kaka zaki gane mace wadda ya tantance ta zama jagora haka kaka kike gane jagora mace to mace jagora ban san menene zan ce miki ba halaye da yawa ne na mace jagora mace jagora na daya sai kin kai zuciyarki nesa na biyu sai kin yi hankuri ki ji ki kishi ki gani ki ki gani kuma kakki yi tamaha kamar zaki wani ramuwar gayya ko wani abin ga a'a ni wance ta ta mini kaza ta abin ga a'a wannan duka wutar da kanki su a zage ki ma gaba gare ki ma ki wuce ba wani ba wani abu bane tunda mine ne zagi zai hidda gare ki in tanke kuma abu guda nake so mace ta san da shi jagora duka radda ba a yi da ke ba radda na fake ba jagora ba ce ko ma gida ki kwanta tanke ana yi da kai tanki kina shi a ah, wance ta ce haka wani yayi kaza to ki tabbatar da cewa har yanzu ke ke jagora ce ki daga kanki sama ki ki aikin kina jagora kuma amma sai ki hankuri fa ki ji ki ji ki gari ki ga gari kuma akwai wani mai hankuri to ki yi hankuri ki yi kayan nesa kuma akwai abu guda mace fa jagora sai kin fita kwadai parce que tanke in ka ce kai ka yi kwadai ba za ka yi jagoranci ba yau ba ka sa kwadan ba ma ba ka ci ba ba ka yi ba za a ciya ta ci ta yi sata ta yi kaza ta yi kaza amma rimer ba iya hana ta ba iya hana ta abu guda ne za ka evite rimer kin nan kata zon fonde kata zan ta gaskiya ce a yi ta eh, a fadi abun duniya ga bisa kanka wallahi ka hankalinki ya tashi tunda kin san ke hankalinki bai tashi tunda kin san da abin da ake faɗi na kin ki fa banza ne ke biki yi shi ba babu wanda zai sai fudo prev ya ce gashi kin yi shi kuma prev babba hankalinki ke ke da kanki conscience kinki ta ba ta tashi tunda dai kin san wannan abin biki yi shi ba kenan banza ne kike gani har yau a cikin jagorancin naki ne yake ciki wannan To malama eh, Fatima ta za mu ƙara komowa gare ki kamar ta ƙaƙa kike ganin waɗanne irin hanyoyi ya kamata a bi don ganin an yaƙi rishin daidaito na tsakanin maza da mata. To wannan abin da yake kawo shi kamar rishin sanin eh, kamar mata ba su san incin su ba ba su san eh, abin da ya kamata a yi musu kamar ba su iya su kwato hakkin su don ba su san ba menene ma ya kamata a yi musu ba su san durwa ba dai su ne ake cewa ko kenan ya kamata a waye musu kai su san menene su don su samu su kwato wannan hakkin su ayi ayi yaƙi bisa kan wannan bambanci da ake yi musu na tsakaninsu da maza bisa kowane fanni ma yanzu kamar in an duba za a ga cewa kamar a fannin aiki neman aiki na ɗiya mata za ki ga an zo an ce a wannan aiki sai mata wanga aiki sai maza me za ki ce wannan wajen to gaskiya ina ga mata in dai suna da ilimi wanda ya kamata su yi wani aiki da namiji zai yi babu abin da zai sa a hana su su yi wannan aiki tunda mata yanzu suna iya su yi aikin garaj suna iya su yi aikin uh, ake cewa harkar gini da sauransu na ga kasashe da yawa suna suna yin shi sun ci gaba mata suna irin aiki na gini da sauransu amma nan ga Nijar da ket ka ga mace guda ma wadda take cikin irin wannan ayyukan na engineer da sauran sai a ce wai aikin maza ne to in ka yi karatun ka eh, kana da ilimin yin shi mi zai hana ka yi shi ai shi ma aiki ne Malam Abubakar kamar a yanzu ya za ku fasalta batun matsayin matan Nijar fannin rayuwa da ma siyasa. rayuwar eh, mata ni ina ganin abubuwa ne wanda yake da an an zamna cikin jahilci yanzu ina ganin kai ya fara dan wayewa an fara ganewa eh, kamar yadda kuka waɗi eh, rayuwarsu yana tare da su kansu gane wasu da menene dokoki wanda suka tseda suka hidda musu hakkin su ya zamanto eh, su an shiga haƙƙinsu su su kuma sun kiyaye hallo wancan dokoki wanda suke yauninsu an yi haka babu wani tsala tunda bai yiwu a ce rikicin ko kuma matsalar da wannan mace za ta samu ita ce hallo waccan ta samu a nata gida ko kuma a wani waje kenan abubuwa ne fanni fanni fanni kowanne da gurin shi eh, mata ba wani guri ne gare su bisa kan fanal aiki wanda ba eh, daban da namiji aiki duka ɗaya ne mace tana iya yi ko kuma tana da ilimin yi ko kuma tana da ƙarfin yi sai ta je ta yi aikin ita daidai iyaka gwalgwado wanda za ta yi yadda eh, wancan namiji albashi guda ne za a ba su a yanda su samu to kenan fafirtika wannan tana daga gare su tana daga su kansu sanin rukon ka'idodi kuma da waye kai iyaka gwargwado da za su yi ma wa'incan wanda ba su san ba menene hakin nasu menene yauni a gare su kenan yaƙi ne na kowa yau ina ganin kamar an ci gaba da yadda aka san rayuwa ta mata a da kenan ku wannan aiki da suka yi suke cikin yanzu a ci gaba da yi horo a ci gaba da waye kai a ci gaba da yaƙi hali zaman su kansu maza suna son a waye masu kai kenan waye kan yana da su kan kansu matan sai sun yi uh, sensibilization me ake cewa waye kan sun ma mazan ma sun hore su don su gaya musu gashi in ba ku sani ba ga irin dokokin da suke uh, muke fusan su tsakanin tsakaninmu da ku ko tsakaninmu da wane ne ko tsakaninmu da wane ne shi ma ai horo ne wannan shi ma aikin na mata ne su za su yi shi zuwa ya mazan kai da wani cikin jahilci zai shi rishin sani kenan kuwa aiki ne na gare su inda za su yi su yi fafutuka su kwaci yakin su ko kuma su tse da dokokinsu don kowa ya san da su kuma ya aiki da su. To Madalla Malam Habubakar A yanzu dai masu jinmu da sauraron mu kada a shagala ana tare da eh, muhawarar studio Kalangu kai tsaye daga nan birnin Agadez. Mun gano cewa kamar a wagga shekara mata na kan gaba fannin siyasa inda suka kwashe kashi 55 cikin 100 na waɗanda suka yi rijistan sunayensu kuma sun fito kwai da kwalkwata don yin zaɓe duk da cewa babu mace da ta aji takarar shugabancin ƙasa. kuma bayan faɗin sakamako mun ga cewar mata sun samu ci gaba wajen samun makamai na majalisa inda a bana aka samu mata 'yan majalisa 47 kenan kashi 30 cikin 100 amma a gwamnatin mace biyar ce kacal cikin ministoci 33 to madam fatimata muhammad ya kike kallon wannan al'amarin To wannan yana nuna cewa kaman yaƙi da aka yi na wayewa kai bisa kan harkar jagoranci na mata ya ba da sakamako mai kyau. Kenan abu ne wanda ya kamata ya ba mata hanzari da kuzari wanda za su ci gaba da yin wannan fafutukan na wayewa kai saboda ci gaba da gwagwarmaya bisa harkar siyasa da sauransu da dukkan ma ayyuka mi zai hana ma a ce yanzu akwai eh, minister mace ko kuma dai to dai bisa harkar siyasa na eh, shugaban kasa ya zamanto akwai mace cikinsu kenan akwai ci gaba akwai ci gaba sosai mm. to kamar yanzu fatima a matsayinki na mace kamar ya kike gane mace wadda za ta iya zama jagora mace dai wadda za ta zama jagora za a gane ta a siffofinta na wadda mace wadda yake ana shuraranta in ta fito ta yi magana cikin jama'a ana shuraranta kuma tana da wayewa kai wadda za ta tattaro jama'a wadda za ta haɗa kanuwan jama'a ba irin wanda zai zamanto mace ita kaɗai ce za ta ce ta zama jagora ita kaɗai kenan jagoranci sai dole da jama'a mace wadda ke tana da jama'a tana ba da shawarwari na ci gaba eh, wanda za ta faɗa a ji kuma shawarwari wanda yake za su sa a ci gaba tare ba na ci gaban mutum guda shi kaɗai ba ci gaban eh, dukan al'umma. Tumala Abubakar a ganin ka ta wace hanya ce ya kamata a tada mata daga baccin da suke wajen fitowa su ma a su ba da gudunmawar su cikin harkokin ci gaba na kasa da ma siyasa. Eh, to eh, ni a ganawa gani eh, <clears throat> babu kamar hutawa da fifi kenan babu kamar yadda muka gaya muku wannan su da kansu su shiga cikin waye kai na cewar duka mata wanda yake sun san matsayinsu da na daji na karshen daji su san eh, mine ne hanyoyin da ya kamata a bi a gaya musu su zo su isko na birnin ko na birnin za su iske na dajin kowace mace inda take ta san matsayinta ta san irin ita kanta akwai kokarin da za ta kawo ta sa don a cimma guri wannan rishin kawo wata ta shi yake sa ana koma baya kenan babu mace wadda za ta janye ta koma baya kowace mace inda take akwai gudunmawa da za ta kawo na ɗaya na iyaka saninta komin jahilcinta komin ba ta je makaranta da ake hwari akwai abin da Allah ya bai da Allah ya bata wanda za ana buƙatar ta don an cimma guri wannan rishin kawo LB wannan tata ko kuma da wannan gudunmuwa tata shi ke sa ake ci ake kuma baya kenan yaƙi ne kamar yadda na hudu na kowa a tattaro kowa ya zuwa ka tashi gudunma ita wannan ko su wa'innan wanda aka dora jagoranci su san yin aiki da wa'innan ko kuma mahimmancin wa'innan na baya sai da su za a cimma guri kenan ni a gani na abin da ya kamata a yi haɗa kai ne ya kamata a yi yaƙin zama na kowa da kowa ne a dan a cimma guri to kamar yanzu an diba za a ga cewar matan Nijar na kokari kamar wajen ci gaba wajen kamar su hito suna ba da kokarin su wajen a su fito a dama da su kamar amma har yanzu da sauran rina a kaba. kamar mine ne kake gani ya kamata a yi ai yakin ne ba dan karami ba kuma abin ne kamar yadda na gaya muku na jama'a ne na kowa ne da saurari na kaba kenan eh, jagorancin a rika yi ana tattaro wanda sukin ake tsammanin za su sa hannunsa a yi kele zamanto kullum mutum man guda ne yake yakin dan ci ma gurin ko kuma su wayannan kin kullum na ne suke yi kenan abin yake na sakewa kuma fanni fanni ne kenan kowa ya kamata a dama da shi babu wannan gungun shi daban wannan gungu ne za a yi in ma gungun su daban wannan tana bisa kai kenan in an san bisa fannin abin da suka lakanta ne wancan to ko ina su zo a kama musu baya wannan ajiya ci mu wannan gurin a juyo shi tare in kuma wannan fanni ne hallo wance ko kuma wance ita ce aka ga tana iya yi hallo a yi ta ma a ruha mata baya a je yakin ya zama na guda ne kenan harkar hanyar siyasa harkar hanyar wani eh, kwancin hankali na ƙasa harkar wani eh, security da ake cewa shine kwancin hankali ko eh, zaman lahiya kowace iyaka gwalgwada akwai ilhama akwai ilimin da Allah ba ta kenan ita ce za a kamawa ta tahi a tura ta tahi kenan kungiyoyi iri iri ne kowace sai a mata kundinta da objective kinsu ga shi manufa abin da suke so su cimma gurin da suke so su ci to wannan gurin sai da wance sai da wance sai da wance sai da wani wancan na daji su ma akwai aikin da za su yi a gama da su a je a cimma wannan gurin a yi kundin da za a yi takardu plan da ne za a yi menene za a yi a je a ciyo ma wannan gurin gaba daya hallo a zo a bi wannan ita ma ita ma ta sai a bi ta ita ma jagoranci ne take ita ma ta je a ciyo tare to in ana tahiyar tare ana aiki da kowa dole a cimma guri nawa to madam fatima ta muhammad da matsayin na eh, mace jagora kaman kakani duk da cewa kuna mata na kokari har yanzu da saura wajen ci gaba menene ke ganin ya kamata a yi don saboda a samu a cimma guri abin da ya kamata a yi a nan gaba shine a ci gaba da da wayewa mata kai su san mahimmancin wannan jagorancin da incinsu da kuma incin dan adam ma da kanshi kenan a ci gaba da waye ma mata kai a dukkan eh, kamar ba mata na cikin birni kawai ba har da mata na cikin ƙauye da na cikin eh, dazuzzuka duka a gaggama to madama azara mamadu kina ɗaya daga cikin mata jagorori a nan eh, fuskar jihar agadas kamar ta kaka kike ganin waɗanne irin hanyoyi kike ganin za a bi don a kauce wa matsalolin da mata ke fuskanta don cin eh, cika gurin na zama jagorori na gari malaman maza da mata da muka gayyato wajen wannan muhawara mun zo ƙarshen ta me za ku ce ma 'yan uwa mata da ke shakkun shiga a dama da su wajen zama jagorori malam Habubakar zan fara da kai abin da nake so in eh, gudunmuwa da zan kawo shi wannan babu ja da baya aiki ne yaƙi ne na kowa kenan ba mace guda za a saba ta yakin abubuwa wanda mata duka eh, suke bukata ko kuma ta hudu musu yancinsu ko kuma ta hudu musu hakinsu kenan su kansu sai sun kama mata ita wannan cikin gurin nata za a cimma gurin za a cimma nasara kenan babu sha da baya ya kamata komai rishin sanin ka komai an aka dama inda aiki ne na mata na hudu muku hakin ku ko a hudu muku yancin ku da ake cewa ka sa hannunka ka bada bakinka kai ma a yi amfani da shi don a cimma guri yaƙi ne na kowa kinan ko eh, ya zamanto sun zama tsintsiya ce madarminki guda tare suke gudu tare suke fafurtuka don a cimma amfani kenan don su cima amfani don su cima su don hakikiwansu duka wanda suka sani watal ai tana can wanda suke yakin su za su hudu mata hakin ta ko kuma in wani abin ya same ta shi za su ita za su je su gani wannan kin ta samal a lokacin inda suna tare da ita kin fanni fanni da su ake damal wani abin ba zai wakana ba a gida kenan ku dole sai ka zo ka san abin da ake an hankalinka ya kawo ka san yancin naka ka san shi ma duwan kenan sai kana tare da wannan zaka san yancin naka su kuma sai kana tare da su ka ka musu iyaka matsalar da ka sani da kake gani za su yi maka maganin ta kenan babu ja da baya ya kamata ce duk mata sun haɗu guri guda sun yi gungu guda don su yi yaƙin abubuwan da ya kamata don ci gaban ƙasa. malama fatima ta eh, muhammad me za ki ce ke ma to ina ga dai malam habu ya faɗi komi da komi mata ya kamata mu haɗa kanuwanmu mu eh, su fidda wannan shakkun da yake cikin kansu tunda in dai ana tare ba ta yi wa ya zamanto dukan mu ba mu cikin hanyar gaskiya gara a haɗa kai eh, mu zamanto tsintsiya maɗar minki ɗaya don saboda ci gurinmu bisa wannan al'amarin Hajiya Azar tambaya ta ƙarshe kamar yadda na masu sauran 'yan uwanmu malaman da ke cikin wannan ɗakin magana kamar menene wani kira gare ki kamar zuwa ga mata 'yan uwanmu waɗanda suke son su yi jagoranci amma kuma suna jin tsoro. To kiran da za a musu su fito su yi jagoranci da kadan kadan ake farawa har a kai inda za a babu zancen tsoro cikin wannan. Kazi ya su yarda su yi tsoro da yaran kanana su ma su fito su koyi tahiyar da take ciki ta jagoranci suna biye da uwayensu suna biye da manyansu suna biye da abin ga munan da mun kai wa'anda omon oh, sai ga akwai abu guda da nake so kullum sai na faɗe shi cikin wannan mu lokacin da muke mu an kai AFN muna yara kanana me muna biye da lattizawa lakwal ma ba su yi ba ina ji muna biye da su su ne yau sun ka koya mana yadda ake jagoranci wa'annan mutane kullum sai mu musu godiya kenan kamar kuna koyi da irin koko da sun kai mu muna koyi da irin koko da sun kai muna biye da su sau da kafa duk inda sun ka tai su jamu mu tahi duk inda sun ka tai su jamu mu tahi to lokacin nan babu a kai wanka sofo ne a wagga yarinya ce ba ta tare da ita vraiment a game ne ake lokacin nan a fn ce ma kakin masarwan kungiyoyi su su cikin mu ina ta ma akwai shi ke ko shekara ashirin ba daga sha biyar sha shida amma an tahi ana biye da wa an galattizawan uwayenmu ne wa'anda suka haife mu muna biyar da su da za su tsaya in a atelier ne a yi tawa tare da su gobe a ta a kuma muna koyi da abin da suke yi kuma mun gode musu tun da su sun kai forme ki mu su sun ka koya mana abu da yawa ba kamar yanzu ba ne lokacin nan da kin nan ana duk gaggame ana ta aiki mhm. to karshe wani kira gare ki ga yan uwa mata bisa fuskar kamar abin da shafi jagoranci na gari don ci gaban ƙasa to ni da kiran da ke gare ni ga zuwa ga mata ne mata ku ba ku gani kashi hamsin da wani abu muke bisa dare kenan mu ne majority ya kamata a ce mun gama kanmu don saboda mi saboda mu samu don saboda ci gaban shahanmu don saboda ci gaban kasanmu mu gama kanunmu da Allah da annabi wani kuceci kuceci a fidda shi tun da fa kuceci kuceci na fa bai gyara komi kin gana dai kuceci kuceci in ka yi shi bisa mutum ma banza ne fa kaga babu abin da zai ragewa gare shi sai dai ya kara shi ma to ni bai na ne mu dai mu gama kanun mu mu zo mu yi aikin jihar mu mu zo mu yi aikin kasan mu dan saboda ci gaba da diyan mu da jikokin mu mu shimfida musu alheri da za su zo wa ma da alheri mun ka shimfida musu amma in wanga ya jana wanga ya jana wani haraka gaskiya babu ci gaba. To a nan ne muka kawo ƙarshen wannan muhawara ta yau wadda maudu'in ta shine batun matsalolin da mata ke cin karo da su wajen ci gaban jagoranci abubuwan da ke hana ruwa gudu da ma hanyoyin magance su. A nan ɗakin magana waɗanda muka gayyato malamai maza da mata akwai Fatima ta Muhammad da shugabar wata ƙungiya da ake kira da ta Association Jeune Leader waɗanda suke fafutuka wajen kare hakkin ɗiya mata da ma ƙwato hakkin su. Akwai Malam Mahabubakar Bubakar Sude wanda shi masani ne kuma mai ba da foro ne fannin jagoranci sannan kuma akwai madama Azara Muhammadu jagorar kungiyar mata ce mai suna AFCG. Ni Tila Amadu da na jagoranci shirin na muhawara da kuma malamin mai injin wanda ya taimaka mini Musa Mamman nuke ce da ku masalam a futa lafiya.